yayin da kwamitin da shugaban kasar najeriya goodluck jonathan ya kafa don binciko hanyoyi da zai kai ga kubuto da 'yan matan sakandare na chibok a jihar borno sama da 200 da 'yan kungiyar jama'atul ali sunna lil da awatuwal jihad ta ɗebe su a makarantar makonni sama da uku ta fara zama a abuja al'ummomi a shiyar arewa maso gabas sun fara tofa albarkacin bakinsu kan kafa wannan kwamitin a wani hira da na yi da shi ta wayan tarho bulama mali gubiyo ɗaya daga cikin dattaban jihar borno ya ce kafa kwamitin bayi da ko amfani eh na farko meye ne shi kwamitin na ma'anan shi kwamiti na neman nan da aka sa wanda aka sa aka da a abuja da aka sa members na mutanen da suke zama a abuja ne ne za su zo kayan sabbiza forest din ne su nemi 'yan matan ko kuma za su bi gida gida su samu iyayen matan ne ko za su zo su zanna a cikin dan masu da su ci ne ko ko ni ban gane kwamiti ni duk rayuwa na ne ban taba gani wani kwamiti wanda ba shi da ma'ana kamar wannan ko haukan kwamiti muke yi a najeriya an sace dan mata kusan wata ɗaya mutane ne fa masu rai ba gyaɗa ba ne za a sa cikin aljihu ba wani waina ne ko kosai ne za a rufe a cikin kwarya ba mutane ne aka sace aka shiga da su daji kuma daji da an shiga da su an sani iyaye sun bi su sun tabbatar da suke sun ji tsoro sun kuma ga sojoji ga police ga komi ga intelligence gwamnati ba zai shiga daji ne yan mata ba sojoji ba su shiga ba ba wanda zai shiga a ji a kafa kwamiti a abuja su zo su yi ne kwamiti din eh, za su zafi fuka-fukai ne kamar sun saye eh, za su tsalle su shiga daji din ne su cire yan matan magana tambayi waye kan me na ji labarin waye suka zo ya akwai contradiction wadan suka ce mata dari biyu da kaza kaza kaza ai in kwaya ɗaya ce kuma yarinya ɗaya ce yar Najeriya ce yar mu ina ne ana kira mai gadi makaranta principal makaranta malami makaranta local government cewa ne a ah, yanzu duk sace-sacen da ake yi a Niger Delta da me na mutane an ji ana kama su gwamna da su matar gwamna da su mutane gari ne su local government chairman ne ai ba me sa ne da aka saci mutum a Borno za a zauna cin mutunci mutane za a dauki lokaci wajen sati uku kusan wata za a kafa kwamiti a ja a bincika me abin ya ya faru to ya ya faru yanzu ya faru me za a yi ba za a ja a kwashe bara ya mata ba kuma ana ana bata lokaci akan kwamiti yanzu kwamiti yaushe za su gama a binciken su su kai report eh, a karanta a yi tefa to tukuna za a ja a fara neman wannan matan bayan an gama cinye su ko kuma an yanka su ko kuma an sai da su ko an wasar da su ne za a ja a fara neman su. ku ba ku gamsu ba dai da wannan kwamitin. a ni kan ban gamsu da wannan kwamiti wani ban ga amfani shi ba wannan kwamiti din man wato wani ni a gari ne cin mutunci kurukuru a yi kafa kwamiti ya suka yi aka dauke su inda ya san yadda aka dauke su in na san yadda aka dauke su dauke su da ba a kashe ni ai mutum ya zo ka ya ta ina nan har na san da zai dauke ta sai da ya kashe ni kama ya dauka wannan shaida da 'yan matan nan suka ai ya gamsu kowa da kowa ba wai sai ya kama wani kwamiti ba in dai yana neman a yafa wani ne kashi kaza eh, gwamnati yana so bu ya bayan bayan yasa kaga wani su mutane in abu ya kure musu ko a bayan yasan su za su ci za su goya kuma ba zai yiwu ba bulama mali gubiyo ɗaya daga cikin dattaban jihar borno fatan mu dai shine allah ya sa a yi amfani da rahoton wannan kwamitin ba a yi watsi da shi ba kamar yadda aka yi watsi da rahotannin wasu kwamitin da suka gabata sa'adatu muhammad fawu muryar amurka daga gombe a najeriya